ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ke kokarin gabatar maku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin. Allah ya albarkaci Najeriya da ma'adanai daban-daban. Idan ƙasar ta mai da hankali a kansu, jama'ar ƙasar za su amfana, ita ma ƙasar za ta samu bunƙasar tattalin arziki. Saboda mahimmancin wannan ɓangaren kan samun kuɗin shiga, shirin ya leƙa Jos, babban birnin Filato, jihar ta yi fice a harkokin ma'adanai tun lokacin mulkin mallaka. Masu sha'awar shiga harkar ma'adanai ko suna da karatun boko mai zurfi ko babu suna da abin da za su tsinta ga wakiliyarmu da ke jos zainab babaji da fira da ta yi da daraktan cibiyar ma'adanai da ke birnin jos Uh, sunana dr umar sa'idu bamaldi ni ne director na makarantar aikin albarkatun ƙasa da ma'adanai na najeriya wanda ke da cibiya a jos to me wannan cibiya ke yi uh, wannan cibiya an kafa ta saboda ta taimaka wajen ilmantar da mutane a kan harkar ma'adanai kuma akwai kwasa-kwasai da muke yi wato akwai postgraduate diploma in ka gama digiri ɗinka na farko sai a koyar da kai aikin ma'adanai na wata goma sha takwas wanda yake in ka gama za ka iya aiki a inda ake haikin ma'adanai ko kuma za ka zauna a matsayin kanka kai naka aikin ma'adanan sannan akwai horarwa da muke bayar wanda ma ba su je makaranta ba kuma suna da sha'awan aikin ma'adanai mu ƙara nuna musu illan aikin ma'adanai da kuma yadda za su yi su sarrafa shi a samu alheri mai yawa haka sannan akwai uh, mining community resource center wanda yake west of mines in mutane kamar wanda suke aikin kuza muna da injina da za mu ɗan gyara musu su ƙara daraja kafin a fita da shi kasan waje to nan ma ana ɗan samun kuɗin shiga in mutum ya ya ga ma'adanai a wajen shi zai iya kawo shi mu nuna mu tabbatar da sahihancin shi da kuma kwaliti ɗin shi ko ingancin shi a wannan saboda in ka samu baka san darajan shi ba sannan akwai hanyar da kuma shi ma ɗin muke ta dubawa saboda a ƙara samu kamar wajen ah, abubuwa da muke siya musu gemstones wato abubuwan kayan kawa haka ana so a rinka sarrafa su ana zama da su yadda za a iya amfani da su a cikin kasa. to kana ganin wannan cibiya na iya sarrafa ma'adinai ta yadda za a yi amfani da shi wato a najeriya maimakon sai an fita da shi kasar waje kamun a sarrafa shi a dawo mana da shi eh ma'adanan kala-kala ne akwai wanda yake za mu iya ba da shawara a shigo da injina yanzu kamar mutane sukan amfani da a diga da hamma su fasa dutse da ake aikin gini shi ma ma'adanai ne saboda haka mukan ba da shawara a sai akwai krosha wanda yake ko ƙananan hukumomi za su iya siya a taimaka a yi saboda in aka aka sa a inji zai fito da kaman abubuwa kamar uku ko hudu akwai tire kwata akwai half inch akwai kuma kamar yashi wanda yake za a yi block akwai wanda za a yi aikin hanya da shi akwai kuma wanda yake ma za a yi sa ɗaki ya rinka haske kamar tiles to wannan duk za a iya yi sannan kuma akwai kamar kuza ita kuma akan ƙara gyara ta te daraja saboda a fitar da wasu datti a cikin kuza ɗin za ka samu kamar ma'adanai kamar kala hudu to su ma wa'innan ana sayar da su amma in ba a sani ba sai a tafi da shi can kasan waje mu duk ba mu san amfani shi ba saboda abubuwan akwai kaman kuza akwai columbite wanda da shi ba a siyar ana zubar da shi ne to amma yanzu da yake kasuwan shi ya dawo ana iya ƙara sarrafa shi to muna da wa'innan ah, injinan da muke wannan kokarin suna ragewa sannan kuma na ma'ana cotton and polishing wanda yake suke sarrafa su gemstones din to a matsayinka na masani a harkar ma'adinai kana ganin ta yaya najeriya za ta dogara da ma'adinai musamman kasancewar yadda man fetur ya eh, faɗi warwas a ƙasashen duniya eh, kamar yadda muka saba gani ne shekara kamar talatin da suka wuce akwai kuza akwai zinari amma duk aikin da ake yi ana yin su ne ba an damu da su kawo kuɗi ba barin ba da ƙaramin misali yanzu in mutum ya tafi lokwaja akwai obajana inda dangote yake cement a wajen da yake mining din akwai albarkatun ƙasa guda uku duk kuma sinadarai ne na yin siminti abu ɗaya ne babu gypsum amma akwai laterite akwai clay akwai limestone ko marble saboda haka in ka je kana haikin ma'adanai sai ka samu ma abin da baka zato a wajen to wannan kawai zai mishi shekara talatin zuwa shekara hamsin yana aiki a waje ɗaya to kin ga in aka ɗauki kamar zinari aka ce za a yi aikin shi gadan-gadan to za a samu kuɗi mai yawa yanzu wannan obajana ɗin ya sa kuɗin siminti ya yi ƙasa ya ragu saboda to inda za a ci gaba a samu wasu waje din ma haka wasu ma'aikatu irin yadda dangwate yake za a samu al'albarkatu yanzu bari ba da misali in mutum ya tafi bauchi alkaleri bai wuce rabin kafa ba za ka samu farin ƙasa shi wannan farin ƙasa din za ka yi amfani da shi wajen fenti wajen magani in an sarrafa shi za a yi amfani da shi wajen yin takardu da dai sauransu hatta foda na mata. Mm. wasu ba su da aiki da za a kwashi ƙasa da yawa wajen sarrafa su so wasu ma suna so kawai a mazra su ne zuwa gari a yi fenti a ƙarike a yi haɗa wani kemikal a fenti saboda haka kowane local government ko state za su iya duba albarkatun ƙasa guda biyu uku da za su ɗauka in an tabbatar cewa suna da yawa a yi aikinsu To yawanci suna ganin kaman ah, wannan aikin ma'adinai na gwamnatin tarayya ne akwai gwamnatocin jihohi da suka nuna sha'awan wato sa kai wajen ayyukan ma'adinai? shi ma'adanai a albarkacin shi ne yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne amma kowa zai iya yin amfani da shi yanzu ma ita gwamnati abin da take so ta cire hannunta a aikin ta zama kawai tana ba da lasinsin kuma tana nuna ma mutane yadda za su yi aikin akwai jihohin da suka nuna cewa suna so su aikin ma'adanan kamar ita bauchi akwai bauchi investment wanda yake suna so su samu kuɗi su taimaka ma ƙananan masu aikin ma'adanai su ma yi sannan akwai jihar kano wanda yake shekara biyu da suka wuce mun je mun koyar da su akan yadda za su sarrafa wasu ma'adanai a kuma ƙara musu inganci kafin su bar ƙasar nan sannan bayan nan kuma akwai jihohin kamar nasarawa wanda yake suma suna da Eh, state investment wanda yake duk har yanzu saboda shi aikin akwai ba kamar aikin gona ne da eh, fili na waje ka so ma aiki ba sai ka je ka nemi lasinsin sai ka nemi wanda yake shi kwararre ne akan aikin sannan sai ka nemi kuɗin da za ka yi aikin sannan har ma shi kansu injinan saboda ba mu da injinan da za mu sarrafa su so sai an yi so yakan ɗauki kamar shekara biyu zuwa uku kafin a yi tunanin ma cin gajiyan wannan aiki to um, waɗanne fa'ida ne za a ce ayyukan ma'adinai ke da shi musamman wajen inganta rayuwar talaka uh, shi ma'adanai in ba shi ma ba rayuwa saboda duk abin da ka duba ya ci ma'adanai kuma kamar yadda muka sani ne tun lokacin da aka aka soma civilization magana industrialization akwai abubuwa kamar su karafa moto hatta kamar yadda na ce akwai e, farin ƙasa ana magani da shi kuma bayan haka uh, yana kawo ci gaban masana'antu sannan kuma ana aika ayyukan jama'a kuma wa'annan abubuwa za ki ga ana samun su a karkara ne su wannan karkara ɗin za su iya zama birane kamar misali bukur a jos da ai ga yadda take amma yanzu sai ga har turawa sun yi gidajensu sun sa waje ya za an yi hanyoyin motoci da dai sauransu to tun da yake uh, waɗannan ayyukan ma'adinai suna da alfanu ina illolinsu alhamdulillahi shi komai ne akwai illan shi to illan shi in baka da ilmi a kan shi saboda in za ka haƙa ba ka san kila wani zurfi ya kamata ka haƙa ba kuma zai iya rusawa sannan kuma akwai wasu sinadarai a ciki wanda yake za su iya masu sa mutane a cikin haɗari shafar lafiya saboda haka shi yasa ake son a samu wanda yake ya yi karatu ya kware akan wannan wanda da za a yi aikin shi zai ba da shawarwari ga yadda za a yi kuma in an gama aikin ga yadda za a mayar da wajen saboda shi aikin ma'adanai in ka gama shi ma za ka iya ci riban wajen da ka yi aiki da shi saboda in ka yi rami ne kila akwai za a tara ruwa ka yi aikin kifi ko ka yi hatta ruwan ma za a iya tace shi a shashi don kasashen da suka ci gaba ma za ki ga a kamfanoninsu ruwan da aka yi amfani da shi su suke zagaya da shi su tace shi su amfani da shi saboda haka aikin ma'adanai din shi ma duk yadda za a yi za a iya sa shi ya zama mai tsafta in an bi an karanta harkan yadda za a yi karatun shi amma in ba a yi ba ba za a sani ba saboda haka za a yi ta samun damuwa a kai e shi yasa muke mutane suke kaman illolin na da a'a illolin ba masu yawa ba ne sai dai ba a san yadda za a rage su ba kamar cututtuka ne an ce duk wani cuta akwai magani to shi ma haka aikin ma'adani akwai magani shi abin da ya sauka kenan sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu kawo ƙarshen firar yanzu a madadin bakonmu dr umar sa'idu bamali da wakilar murar amurka da ke jos zainab babaji da hero diodone wanda ya shirya mana sauti ne salo garba ke cewa ku huta lafiya tare da kasancewa cikin alherin ubangiji ya kashe ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau